Chaves do Barão,

kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi